الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا الشمائل المحمدية القصائد المصطفوية مع الإمام أبو عيسى الترمذي Wannan masallacin sahabu bawar street a cikin garin jineta yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyu kuma za mu tashi babu ma ja a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi samari wato babin da ya zo cikin bayanin yadda manzon Allah ta sama yake magana sa a wajen hira wato yana hira ko baya yana hira ya yake magana wa fi hadisani akwai hadisi guda biyu akwai hadisi gajere akwai kuma dogon hadisi wanda dogon hadisin shi ne hadisin umar zama wanda babu wani hadisi da fi shi wato kalmomi masu wahala da kuma wahalan fahimtar ma'ana wannan shi ne dalilin da ya sa na makara ban san cewa wannan hadisin ba ne sai tabbatar magariba sai na gane cewa hadisi da shi na tsaya in ga na fahimce shi kafin zai fahimta da kada zan kama kame kame kuma ku fahimta ni ban fahimta ba shi ne hadisin da fi kowanne wahala kai tsaye kamala da tsawo ko wahala wajen fassarar kalmomi da kuma wahala wajen fahimtar ma'anan kalmomin da ake nufi za mu zo kanta amma akwai hadisi guda ɗaya kafin sa حديث نفرق حدثنا الحصل بن صباح البزار قال حدثنا أبو النذر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن أن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من قدرة أثرته الجن في الجاهلية ومكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة وانا حديث حديث ضعيف ما داروا يتوشي دصورون سو أبو يعلى أما حديث منكر حديث حسن من الصباح al-bazzar daga abu nadir daga abu aqil al daga mujahid daga sha'bi daga masruq daga aisha radiyallahu anha qalat tafsi حدث رسول wa صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كما يهيرا ذات ليلة وندري نساءه وما تنسى hadisan جلا wato ya yi ɗan taɗi da su haka ya ta ba su labarai to hadisin abin na hiran ta yi tsawo fa qalat imra'atun minhum ta yi tsawo kuma ta yi daɗi sai wata mata daga cikin min kunna daga cikin matan fa sai ta ce fa anna al Hadisu khurafa sai ka ce hiran khurafa asalin khurafa sunan mutum amma saboda maganganun da ya yi ga yadda da su ba to har aka dawo in an ce kurafa ana nufin maganganu masu daɗi na karya kamar a ce tatsuniya kamar tatsuniya sai ke cewa kurafat hazi kurafat ma'ana tatsuniyoyi tare da cewa shi kurafa ɗin labarai mai ba na gaskiya ne amma saboda abun mamaki da ke cikin labaran sai aka karyata shi duk labaran da ba a yadda da su ba komin daɗinsu sai a ce kurafa sai ita ba tana nufin wato hai maganin ta ƙarya ba ne don mazan ba ya faɗan ƙarya ko da da wasa sau da haka kenan kaman irin bayanin da kurafa ya dinga yi lokacin da aljani suka sace shi faƙala sai mazan sama sai ce a na ma kurafa kun san waye kurafan nan kuwa da larabawa suke faɗan sa don mu sai ba da labari na ban mamaki a ce kamar jiran kurafa inna kurafata kana rajulan min uzwa ce kurafan nan wani mutum ne daga kabilan uzwa wata kabila ne a yaman shahararriya a cikin kasar yaman fasarar jinnu aljani suka sace shi fi jahiliyyati a zamanin jahiliya suka sace shi suka kama shi suka yi kidnapping dinsa fa maka safihim dahran sai ya zauna a cikin su zamani mai tsawo kaga zai ga abubuwa da yawa kenan ya rayu zamani mai tsawo yana cikin aljani yana ta rayuwa a cikin sun maradduhu ila in sannan suka dawo da shi zuwa ga mutane bayan ya rayu a wurin su zamani mai tsawo sai suka sake shi ya dawo gida yanzu yana rayuwa kuma cikin wato ainihin jama'a cikin mutane to fa kana yuhaddithu an-nasa bima ra'a fi ya kasance yana ba wa mutane labari abin da ya gani a cikin aljani da rayuwarsa da ya aljanu min al-a'ajibi daga abubuwan mamaki bal a'ajib jam'u abun mamaki wanda za ka yi mamaki in an gaya maka to kakan ko rayuwar aljani dole akwai mamaki a cikin to sai ya dinga ba su labarai fasadan nasu sai mutane suka ce hadisu kurafa sai wannan irin maganganun kurafa ne wato labaran suna da daɗi amma ba su yadda ba saboda suna ganin da zai taɓa ba wannan abin ya zai yi da kuma aljani shi an ba shi dama yana iya siffantuwa da kowace irin siffa zai iya zuwa a tsoron mutum zai zuwa a tsoron kare ko zaki ko makamancin wannan to da haka kaga abubuwan da suke yi ba irin na mutane ba irin rayuwarsu to tun da mutane ba su san irin wannan rayuwar ba ba sa ganin irin wannan rayuwar ko da haka sai suka dinga masa inkari suka ce abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne. amma kuma gaskiya yake gaya musu yana gaya musu gaskiya su kuma suna wato ainihin karyata shi shi sai ka zo da labari mai daɗi kin ba gaskiya ba ne sai ake maka kurafa ne wani don ba zan tatsuniya ne kawai hadisi isnadin sa ba'isi hadisi na biyu shine haddathana ali ibn hujr qala anba'ana isa ibn yunus an hisham ibn urwa an aqihi Abdullahi bin urwa an aisha qala jalasat ihda ashara tamra'atan fata'ahadna wa tab'ahadna وتعاقدنا ألا يكن من أقبار أزواجهن شيئا أو عدد hadisi ne sai zan karanta shi yayi tsawo bari mu dinga karanta muna fassara San lokaci ya mamaye mu hadisin bukhari da muslim ne muttafaqun alayhi ingantaccen hadisi hadisin ali bin hujr daga isa bin yunus daga hisham bin urwa daga dan uwansa abdullah bin urwa daga aisha radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قالت تجلست 11 امرأة mata goma sha ɗaya sun zauna a wurina Fata a fata'ahadna suka yi alkawari wata'ahadna suka kulla alkawari Allah ya kunna min akabari azwajihi da shi ba za su koyi komai na labaran mijin su wato kowace mata za ta ba da labarin halin mijin da ba za ta koyi ba mata goma sha ɗaya suka je kowace ta faɗi labarin mijin wata ta faɗi alkhairi wata ta faɗi sharri amma su faɗa sharri sun fi yawa kawai tana fada sun ɗau alƙawari ba za su ɓoye abin da ke cikin zukatansu ba faƙalar aisha sai ta ce ƙalatin ula ita ta farkon sai ta ce zauji lahmu jamalin gassin ala ra'ati jabalin wa'arin la sahlun fayutaqa wa la saminun fayuntaqa ake zauji mijina lahmu jamalin naman raƙumi ne gassin mai tsananin rama ala ra'ati jabali akan wani dutse wa'arin mai kogo ba wa'arun ba sai ka gyara wa'arin mai kogo saman dutse amma a saman kuma akwai kogo a kansa la sahalun ba kasa kasa yake ba shine ma nan ba mai sauki bane ku wata a bari a haushi shi wannan dutse. wala saminun ba mai kauri bane fayuntakal bari a dauke shi a kai shi gida wannan shine fassarar kalmomi ne ka fahimta ba abin da za ka fahimta ta yamma ka bayani eh yoyon sha'ani ko kamar ba gani in ne yoyon sha'ani akwai yoyon sha'anin a ciki amma ba ba duka yoyon sha'ani ba zauji lahmu jamani miji na nama ne na raƙumi gassi wato wanda yake ranar ni ma'anansa amfani ta kaɗan Inon idan raƙumi yana da nama kaga ka zo aka yanka maka ana gasa maka kana ka kaga amfanin sa yana da yawa amma idan bai ne ba kaga bai da ne bai da amfani ma'anansa mijinta ba wanda ake marmarin sa bane bai da amfani sosai wanda ɗabi'a take bi take gudun sa ne shine ma'anan lahmu jamalin gasfin amma ka gara kuma da yana da kiba yana da nama in an kai shi kasuwa ba zai maza maza ya siye shi don zai ci riba amma yana rane a shi da rai kawai kaga ko ka sai shi ma amfani da zai maka dan kaɗan ne ma'ana mijinta bai da wani amfani sosai bai da wasu alkhairai da yawa kenan ko shi na marowaci ne sannan sai ta ce alara fi jabalin wa'ali yana kan dutse dutsen kuma mai kogo yanzu idan dutse bai da kogo hawansa zai fi sauki akan wanda yake da kogo ga rami na in ka shiga nan ka haura ga rami sai ka sake fitowa ka sake haurawa kaga za ka sha wahala ma'ana mijinta wato mai wahalan fahimta ne yana da wahalan a fahimci juna da shi in an yabo yana mummunan fassara irin masu mummunan fassara ne ko alkhairi yi to ba lalle ya gane ba in ta faɗi magana zai iya fahimtar maganan faifai. sai yi kamar zagin sa akai kuma ya yabon sa akai ko da miji ne dai mai wuyan sha'ani mai wuyan sha'ani mai karancin alkhairi a tare da ita ko kita sai la salu fa yutaqa ba wai yana da shi dutsen ba a ƙasa ya ƙasa yake ba fa yutaqa bai a haushi ma'ana mijin yana da wahalar wato zuwa kafin kare shi da wani abu yanzu dutse in yana kasa kasa da kazo za ka hau kawai ka hango inda amma in yana da tsawo kaga za ka sha wahalar hawansa to kenan ba kowane abu ne za ta iya tinkaransa da ke ya kamata ka yi wa wani kaza ko ya kamata mu yi kaza ko kaza nan da takin kare shi kawai zai kama kushi bare fanke da wani kasa akwai irin wannan mazan wanda matan tsofaffi su suke kare su da wata shawara ko wani abu wanda yake suke ganin shi ne daidai ba ko su masa gyara ba za su iya tinkaransa ba shi ne ma'anan ba mai sauƙi ba ne bare a haushi sannan wala saminun fayun taƙal kuma ba mai kauri ba ne bare a sauke shi ma'ana bayi da nama da a ce ka samu kashi wanda yake da nama sai ka ɗauke shi ka kai shi gida kaga za a ce yana da amfani amma mara nama ba amfani da da zai maka ko da haka ba abin da bayi da wata fa'ida kenan kwata-kwata mijinta baya amfanin mutane gaba ɗaya ma'anan wannan shi ne mijinta mai tsananin rowa ne yana da tsananin rowa ba ya amfana mutane sai dai ya amfana da wani amma shi ba za a ba za a amfana da shi to a nan wannan matan ta aibanta mijinta ne ga wahalar sha'ani ga rashin amfani ga rashin kyauta ga rowa ga rashin fahimtar juna ba irin wanda ake tinkara ana ba shi shawari ba akwai irin wannan mazan ko babu akwai to ku tambayi mata akwai wanda ba ta isa ta tinkari mijinta da wani shawari ba kowa ya kamata ka yi wa iyayenka wani alkhairi ko ɗan uwanka ko wani ka sa akwai matan da yanzu in ana neman abu a wurinka sai a biyo ta hannunsu sai a biyo ta wurinsu za Allah ki roƙa ni abu kaza wajen wani ko ƴan uwanka ko kanwarka ko yarka ko wace ta biyo ta wajen matarka to irin wannan matan masu sauƙin sha'ani ne to amma kuma in mijin mai wahalar shani ne ba ta isa ma ta fi tsare shi ta cika ka ina an yi ma ba zan iya tinkarar da wannan amma yana da sauƙin kan sai ta kare shi kuma sai a ci sai a ci nasara mijin mijinta dai ba da daɗin shani ba da daɗin mu'amala anan ta ne ta kushe shi tana gaya wa aisha marowaci ne kuma ko miji in marowaci ne gaskiya mata suna fama da shi sai dai Allah ya sauke ba da daɗin zama ko kaɗan to kar ka zama irin wannan miji shi ne ma'anan karatu har ka zama irin wannan halatti saniya mata ta biyun su ce zauji ila abu ku khabarahu mijina ni ba zan ba da labarinsa ba ba zan yada labarinsa ba inni akhafu ni ina tsoron Allah azarahu kada ya rabu da shi in azkurhu idan ma in azkurhu in zan ambace shi azkur ujrahu zan ambace ayyukansa na zahiri wa gujarahu da ayyukan ka na baɗi wanda yake a kore kana shi ma shine fasara sai anan kuma ko zauji la abusu khabarahu ni mijina ba zan ba da labarin sa me yasa ba ta barwa don ta bar za ta kunya shi labaran sa abun kunya la abun faɗa wani kada ka tace ni ba zan ba ba da labarin mijina ba nan yabo ne ko an gini ai bantawa ne in yabo ne za ta faɗa za ta faɗa don a abin nan a yi ba wata sai ce ni a kafu Allah a barau ni ina tsoron kada in rabu da shi mana ina tsoron in na ba da labari zai ji labari zai sake ni don labaran marasa daɗi labaran ba su da daɗi in dai na faɗa to zai iya sake ni in azkuru in azkuru in kuma zan ambace shi ba to azkuru ujarahu zan ambaci aibinsa na zahiri ko bujarahu da aibinsa na batini ma'ana yana zahirinsa matsaloli batininsa ma matsaloli to ina faɗi wannan ba za mu kwashe lafiya ba to za ka ba zan ma kutsa wajen faɗan laifuka sa wajen kar in kunya tashi kuma ya ji labari ya sake yanzu wannan yabonsa ce ko kushe shi kai ta kushe shi ba tare da ta faɗi yabubukansa ba ma'ana munin su ma ya wuce faɗe su ba zan faɗe su ba to kar ka zama irin wannan mijin wannan ma bara a tsaya ba a tsaya ana faɗin ayyukansa ba ɓata lokaci sun wuce ma a tsaya ana nisa ba sun sai don laifin kai matsalolin ka bai wuce a kirga ba Ko wannan falala ne a gare ka sun ce fa man bi tuba ka jaya ku kulluwa ka falmar unubdan an tu'adda ma'ani waye za a ce duk ɗabi'unsa ba da yawa duk ɗabi'unsa an gamsu da su ita ya ishi mutum aibi ya ya ishi mutum fadada a dinga lissafa ayyukan buka ai wani mutum kirki ne sai dai yana da matsalar kaza da kaza da kaza ina ne za a kirga da yatsu ga mutum kirki ne saboda alkamalu lillah ba wanda ya zama bai da aibi sai Allah shi Allah ne mai kamala to amma haka ce kawai haba wannan ka tsaya lissafa ba matsalolin sa ai za ka fahimta ne to ba mutumin kirki ne sai ta ce kai ni ina ai zan tsaya ma ai ai bubbukan sani ba zan iya faɗa su Ina ce zan faɗa ma to zan bar gidansa zamfar gidansa zahirinsa da baɗinsa duk aiki wannan shine abin da take nufi ta aibanta shi ba tare da ta faɗi aikinsa ba har gara ma wanda ta faɗa halatti salisa mata ta uku sai ta ce zaujil ashanna in an tuqu tallak wa in aqutu allak ta ce zauji mijina al ashanna mai mugayen ɗabi'u ɗabi'unsa marasa kyau shi ne a shanna ai yi ulkulu wanda yake nuna wawa ne shi in an in na yi firiti utsallak za a sake ni wa in askud in na yi shiru u'allak za a rataya ni shi nan in na yi magana za a sake mana in na koka irin matsalolinsa na cewa ne kana min kaza da kaza bai dace ba to sake ni kawai zai ga shi bai da daɗin sha'ani mai munanan ɗabi'u ne kuma wawa ne amma abu yana cutar da ni yana zalunta na amma in na koka na cewa ne kai hakuri ka daina mini kaza ko kake ni kawai sannan kuma in akud in nayi shiru kuma u'annan oh, za a rataye ni wato zan zama kamar marar miji in nayi shiru ban fasi matsalan ba kuma to da ni da wacce ba ta da miji duk ne na zama mu'allaka babu kulawa kwata-kwata babu alheri ba kulawa ka zama mu'allaka ko ubangi ta ya ce walan tastadi'u an ta'dilu bayna an-nisa'i law harat fala tamilu kull al mayli wa tadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya daidaita soyayya tsakanin matan ku bai na kake son wannan kai son amma kada ka karkata zuwa ga ɗayan ka barta kamar ɗayar ka barta kamar mu'allaka kamar mara miji ita ce mu'allaka a muratiyawa muhmala to kaga ita ma wannan ta aibanta mijinta mijinta mai munanan ɗabi'u ne mai munanan ɗabi'u in ta koka abun da yake mata na mummunan ɗabi'a to take da rai in ta shiro kuma tana cikin wahala kamar ma mara miji ne babu kulawa to kar ka zama irin wannan wani duk masifa ga ta kare a wajen matansa in ya fita waje ruwan sanyi in ya shiga ci kuma zafi matsaloli to kar ka zama irin wannan miji قالت Rabi'a, أبو تتشي زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سعامة تقولون كما تتشي زوجي مجينا كليل تهامة kamar daren tihama tihama ita ce makka da garuruwan da suke kusa da makka danda a kalin danda a cikin tihama akwai na jadu kuma can sama da makka to ta ce ni mijina kamar makka ne da makamanci da duk wanda suka kewaye baka. la harra ba mai tsananin zafi ba wala karra ba mai tsananin sanyi ba shi jirin ba zafi sosai babu sanyi daidai wa dakin wala masafata babu tsoro wala sa'amata babu kosawa wannan shi ne fassara wato mijina kalaili tihama kamar daren jirin tihama ne makka madaidaici ne la harra la qarra la al-harara shadida kenan babu zafi mai tsanani wala qarra babu kuma sanyi mai tsanani al-qarru shine sanyi mai tsanani ma'ana na shi ba mai ba bane kuma ba mai wuce gona da iri bane daidai waje da ake yadda ake son mutum a ranar yabo ne ko daidai komai haka daidai yadda ya kamata akwai mazaje masu sakage wanda tarbiyyar gidansu ma lalace saboda bai ba ka iya magana bi duk abin da aka yi daidai ne abincin gidan ya lalace bai zai iya magana a gyara ba. duk abin da aka yi ma daidai ne a wurin sa ko ba daidai ba ne kaga wannan akwai matsala akwai kuma mai tsanani an yi daidai din ma shi ba daidai ba ne duk abin da sai babu mu shi ma ba irin wanda ake bukata wani ya zama daidai wa daida mu tare khairul umuri aw ta sai to ita mijinta matsakaici ne ta ce la makafata babu tsoron mu'amala da shi ba na tsoron tinkaransa da wani abu na mu'amala wani abu na bukata ko wani abu na zamantakewa na aure ba na shakkansa kasa akwai mijin da ko hira ba ya yi da matansa kawai shi yana waje a waje zai hira da mutane amma a gida bai zai bai za su rena shi shi kawai gum kawai in ya zai gyaran murya daga waje kawai to kamar zaki ya shigo ne kowace ta shiga ce ta yi ta kawai manzan su ya zo shiga gidansa dariya yake yi ya sake fiska amma shi kuma murka fiska yake ya sha mu saboda haka abun tsoro ne in yana gidan hankali a tashi allah allah ake yi fiska domin a sake. in kuma ya shigo gumba in ya shigo kuma a tsorace me zai faɗa in ya shigo ko zai bon da wasu kwanuka da wasu shimfiɗa ya kama faɗa me yasa ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba tsakanin matar tun da safe bizi tsakanin girki da wanke-wanke da yi wa yara wanka da wanki har iri amma kuma ba ta da. gwaninta mijinta ta ce ba irin wannan ba ne za a zauna a fahimci juna a ɗan yi raha a ji daɗi ba za ta amata kuma babu ƙosawa mu ba ma ƙosa da shi ba irin wannan muke Allah Allah ya fita ba ne ba irin mijin da ake Allah Allah ya tafi kasuwa ko yin sana'a zama ne domin a samu a ɗan surara ba in yana gida ba ma son ya fita idan ya fita ko muna Allah Allah ya dawo murna muke ya dawo kaga babu kosawa wannan ta yabi ta mijinta saboda haka ka zama irin wannan irin wannan miji saboda amfaninsa yana da yana da yawa قالت الخامسة ta ما ta في تسي تبير تسي زوجي da دخل فهدا wa idza kharaja afida ya yasalu amma ahida zauji mijina idza dakala in ya shiga fahida sai zama dan karamin zaki inda kala ne ko inda kala da idza dakala kuma nan inda kala in ya shiga gida fahida sai zama kamar dan karamin zaki zaki yana da yawan bacci wasu ka ce to in yazo shi babu tashin hankalin sai dan zauna ya nitsu a cikin gidan haka wasu fassara shi wasu kwasmar su ce fahida ko da ke ba ga fasarar ba bare mu zo ma'ana inda kada in ya shiga fahida sai zama karamin zaki wa in da in ya fita ahida sai zama babban zaki wala ya sanu baya tambayan amma ahida abin da ya saba da shi ma'anar sa ne inda kada in ya shiga fahida sai zama kamar dan karamin zaki sai ya nitsu dan karamin zaki ya zo sai ka babbaci sai ya nitsu nau'i ne na zaki fa alfahari fahad suka ce to ba da tashin hankali kenan a gida wasu ka ce a inda kala da in ya shiga zai zama ɗan ƙaramin zaki don yana da yawan wasa da tsalle-tsalle mana duk lokacin da ya shiga gida zai buƙace ta zai zagura a kanta zai biya mata buƙatanta na sha'awan aure wannan kuma soyayya ne yake kawo shi ya shiga gida yana buƙatar iyalinsa kusa da shi ba sai shi ne fassara wa in kharaja in ya fita kuma asida zai zama zaki wato zai zama jarumi bai da tsoro bai da tsoro kasa ana son mu ce zama jarumi mara tsoro shi ne wanda yake rajul kenan wannan shi ne namiji wanda duk abin da yake kara zaka ga zai iya yi in kasuwanci ne zaka ga abubuwa suna tafiya saboda bai da tsoro in karatu ne haka in shugabanci ne haka in mu'amala da mutane ne haka shi ba ba rago bane jarumi to ana so irin wannan in ka zama mai kasala ko mai tsoro to wannan aibi ne yace to miji na zaki ne a waje wani kuma a waje kura ne matsoraci ya shigo gida kuma sai ya zama mai ya zama zaki to kar ka zama irin wannan ka biskidai ka zo ka zama zaki a cikin su sai ka kashe su tsoro ya kashe su zuciyarsu fat fat fat ba su da nesuwa a waje ne ya kamata ka zama jarumi a gida kuma kai sanyi amma ba sanyi gaba ɗaya ba kai ta yin abubuwan da bai dace ba ko ba ka iya magana suka ce to ya fita a sida ya zama zaki ko ya zama jarumi to daga cikin ma'anar jaruntan kuwa suka ce yana yana yana kyauta yana alheri domin jarumi shi yake yin kyauta kun gane jarunta wajen kyauta me ne jarunta ba rashin tsoro ba to idan mutum yana kyauta jarumi ne ma'ana baya tsoron talauci baya tsoron kuɗinsa su ƙari kaga in ba jarumi ba wanda zai iya yin kyauta to ni miji na in ya fita bai da tsoro ba tsoron kowa jarumi ne ba ba ita are shi ba sannan kuma mai alheri ne yana kyauta ba tsoron ne ba tsoron talauci jarumi ne ba abin nan ba mara wace ba wannan dabi'a ne na zaki tashbihi ne zai don kal asadi in an ce don kamar zaki gara wajen sadaukar da sai ce wala yasalu kuma ba ya tambayan amma a hida daga abin da ya saba da shi wato shi da daukan manoni wani duka ce idan ya ce a yi abu to idan ya dawo ba ya tambaya an yi ko ba a yi ba ya san iyalinsa za su ne zai zo ta san wani yanzu idan ya ce yana shiga gida sai kawo faɗa an yi abu kazan nan kuwa ya ce masa an yi sannan sai ya sauka kaga da fada ya zo kenan ku. ba to ya bari mana ya ga an yi ko ba a yi ba ko sai ya duba in ba a yi ba ya yi magana in an yi kuma kaga shi kiran tun da ya gace a yi amma zai shiga da huci ne ina tambayan an yi wa yaran nan wanka kuwa an musu yaran nan sun ci abinci haka bari su gwanna ka gani an musu ko ba a musu ba za ka suka a shi ko suka ce a wala ya tsaro amma a Ba ya tambayan abin da ya bari na dukiya wanda za a sarrafa a cikin Ma'ana idan ya ba da kuɗin tafini ya tafi ya ce a yi ba zai zo ya ce to yaya sun sa magi a miyan nan kuwa an yi an sai magin nan kuwa an sai nama kuwa an yi kaza kamar yana tuhuman matan akwai abin da take koyewa sannan kuma baya tambayin cewa kuɗin da na bayar ina rigowar kuɗin tafiyin da na bayar nawa kuka kashe nawa ya rage ya ba da dubu ɗaya ke rage to abu na canji na yake na ɗari takwas na san ya isa ko ɗari bakwai na ɗari biyu ina rigowar ɗari uku baya tambaya don marwaci shi yake haka in za ka ba da kuɗin tafi ne ka ba da ba? in ya rabu shi kenan ya zama nata kai ne mai kyauta in za ka ba da kuɗin kitso ka ba da oba in dubu ɗaya ke yin kitson ka ba ta dubu uku ko dubu biyar wani ya ce ka ga wani ai da ne mai ba da dubu biyar ai ba su kuɗi akwai mai ba da dubu ashirin kuɗi kitso dubu ashirin wani ta ba da dubu biyu ko uku a mata kitso dubu sha bakwai ya zama mai na zama na wata ba ta sana'a ta wani hanya take samun kuɗi kuɗin tafi ne a ninka mata dama an san dubu goma zai iya sai a ba ta dubu ashirin sannan kudin kitso a ninka mata dubu biyar zai iya bata dubu ashirin Kudin lalle nan ma a ninka mata dubu biyar zai iya bata dubu ashirin nan haka haka ita kuma take dan samu kuɗin da duk bayan sati biyu ko bayan wata ɗaya ta haɗa kuɗi masu yawa to kaga wannan mutum mai alheri mai kyauta shi ne yake yin haka ko ba wani abu bane wannan din musamman ma wanda ya hana matarsa sana'a aje ba za ta yi kasuwanci ba sau kuma mai fice sosai na za ta samu kuɗi sannan ɗan kuɗin da gaba na tafi ne ma ka zo ka ce ina canji na in kudin kitso ne nawa kika biya kuɗi wannan? ni dubu na baki na san ɗari shida kika ba kamin ɗari hudu na a ina ka zama haka Ka ce mijinta baya wannan to kaga mijinta jarumi ne mai kyauta ne kuma ba marwaci ba ne ba ya tambayan canji in ya bayar kawai a yi kawai abin da aka yi an yi abin da ya rage kuma shi kenan kawai ya zama nata to kaga irin wannan wannan mijin mata suna sauka, yana da daɗin sha'ani wannan yabonsa ta yi ko ta haife shi kwalati sadisa idan matabbe ta shidan sai ta ce zauji in akala laffa wa in shariba shaffa wa in taja'a in taffa wa la yujidu al-kaffa li ya'lama al zauji mijina in akala in ya ci laffa sai tattara ya hahara wa in shariba in ya sha istaffa sai shanye gaba ɗaya wani ibtaja in ya kwanta in ya kwanta in taffa ya lullubu da bargo wala yuridu kaffa ba shigar da tafin tafin hannunsa liya da malbaka don ya gane damuwa da bakin ciki sabon da shi ma sai an yi bayani ba zauji na in akala in zai ci abinci laffa yakan har hada ne wato duk abin da ke cikin kwanon abincin ya hada duk aikin da dumamin da shinkafan da taliyan da ɗan wakin duk zai har haɗa kawai duk abincin da aka ga samu a kwanon gaba ɗaya zai cinye shi kaga mutum ne mai mai kenan mai zari mai yawan cin abinci wannan aibi ne aiban tashi shi yi da eh, mai ci ɗan kaɗan ake so ɗan kaɗan sauran kuma a ba yara ko a ba makwabta ko a ba wasu in su shigo amma shi kawai ba gaba ɗaya yake ci kawai ba abin da yake bari shi ne nan dabba ya dinga har haɗa abin da ila ba a haɗa shi ma ya haɗa wannan da wannan ya ci ya haɗa wannan da wannan gaba ɗaya yace wa in shariba iya sha kuma ishtaffa yakan kulkule ya shanye gaba ɗaya ga nono bismillah an kawo masa nono a jo wani katon kofi a kawo ɗan ƙaramin kofi irin ya ɗan siyayen nan fa ya ɗan siyayen ya sha ya ba sauran sai a zuwa ɗauka su za su sha kawai sai shanye shi gaba ɗaya ila ba ya je kofin a gefe buɗe jokin kawai ya kurɓa gaba ɗaya in kwano sha ne a jiki martin a gefe ba ba a son wannan ina ɗan daidai ka sha daidai ka bar wa iyalinsa an kaso ina yaran nan yaran nan sun sha ne ya masu sha ba kan yaje aka kaso bari san ba kaɗan to ka je a riba a riba sauran wani ne ka maka tsire kaɗan ce bi ɗan yanka uku ka miƙa musu su kuma su cinye sauran amma ba zo kawai kai kenan ka tashi sai ka tashi sai ka cinye gaba ɗaya ka ja yaran nan ka so samu kwace ina ai dama iyakacinsa kenan kaga ka samu matsala yace yace to mijinta irin wannan halin ne da shi wa in ibtaja in ya kwanta kuma da daddare in taffa sai lullubu da bargon ya tukunkuni a cikinsa? suka ce sai koma gefe ya tukunkuni wato ba ruwansa da iyalinsa kenan kaga bai da daɗi shani wajen cin abinci zai cinye musu abincinsu wajen abin sha ko jus ko abin da zai shanye wajen kwanciya ko yana can gefe ya ji ya su kunkuru ba ruwansa da iyalinsa ba za ta ji domin sa ba ko labarinsa wannan mijin matsala ne bakin ciki kawai zai dinga kasa wala yuridul kaffa baya shigar da tafin hannunsa a jikinta ya alam albasa don ya san damuwa mana in ba ta da lafiya irin zai na dan taba goshinta yana ɗan taɓa kirjinta don ya je zafin jikinta ba ba ruwansa kawai har kawai ta kawai yake yi ba ta da lafiya kawai ba ta da lafiya shi nan. Allah ya sauke to kaga ba ta ke nan ko ba yawa to nan tana ta shi kar ka zama irin wannan ka dan ci daidai ka sha daidai ka samu lokacin da kwanta da iyalinka in ba ta da lafiya ka nuna tausayawanka ka nuna ka shiga damuwa haka ake so ka kana nuna kana kwanta ke. wannan ta ce ita mijinta kuma halinsa kenan matsala ne haƙuri kawai take qalati sabi'a ita kuma ta bakwai ce take zauji ayya'u aw ghayya'u dabaqa'u kullu da'in lahu da'un shajjaki fallaki au jama'a kullal laki gaji hmm, kalmomi ko ko ba fasara ba ba ka san masu ala <laughs> tace zauji mijina ayya'u gajiyayye ne mai gajiyawa ne wajen magana da gyar in zai ba da umarni da kai bayan wanda zai ce zai tsara a yi abu kaza a bar awa gajiyayye ne mana gajiya na ba da umarni ko magana ga shi dai abu ba daidai ake ba ma ba zai iya magana ba ka sa ko irin wannan maza ne abubuwa fi ta lalacewa amma ba ya iya magana wannan aibi ne ko gayya ko ɓacecce ne mana baya gane al'amura in an yi daidai ma bai sani ba in ba daidai aka yi ba ma bai sani ba kuskure ne shi bai sani ba kawai duk abin da aka yi ma sai su je su abu su kawai sai abu ya lalace ya zo ya kama kame kame ita to mijinta irin wannan ne yawo daga al'iyu kenan ko gajiya gajiyawa na magana yawo kuma daga algayu ne fata ta ce wawa ne dama dole ya zama wawa tun yana da wayancin sifofi na baya mai ma'anan wawa wanda bai da basira bai da ra'ayi mai kyau baya gane wannan abu haka ya kamata a yi shi ko bai kamata a yi shi ba in an yi kuskure ba zai gane ba da daidai da kuskure duk ɗaya ne a wurinsa ka kaga shine tabasa'u kenan ahmaq wawa wanda ita kuma inda ita aka bi mutum ba ta da magani sai dai ta jahilci ne zai a imantar da shi a kai shi makaranta ya yi karatu ko karatun boko ko karatun addini to zai zama wayayye zai fita daga wannan wauta amma in ta ta ne ko malamin addini ya zama sai kaga akwai kwaba da wauta a cikin al'amuransa ko karatu tuban saboda sun ce ayi dabbabu kuma bid dawi kullu da'in wato abin nan eh, illal hamaqata ayaman mutariha ita wauta dumbe ne mai maganin ta ma ya sha wala amma wauta jahili ana maganin ta da karatu a je a yi wasa kwakwalwa ko karatun boko ne sai ka goge wannan wautar saboda akwai wasa kwakwalwa a cikinsa sai ce to mijinta wawa ne kullu da'in lahu da'un kullu da'in kowane ciwo cuta lahu da'un cuta ne a gare shi ma'ana ya tattara dukkan cututtuka duk matsaloli kenan take ziki duk wata matsala da zaka faɗa to mijinta yana da shi ba matsalan da ba da shi gaba ɗaya daga cikin matsaloli kuma babu magani matsalolin kuma ba su da magani duk ya haɗa damuwoyi kaga haƙuri take ko sai ta ce shajjaki shajjaki wato ya rotse miki kai ya fasa miki kai ko fallaki ko ya karya miki wata gaba shi da ɗabi'arsa kenan idan kin yi abu marar kyau wannan kamar tana magana da kanta ne irin mata suna hiran nan tana kina magana da kanta tana magana da kanta ai ni miji na ko ya fasa miki kai ko ya karya miki wata gaba kin kin yi abin da bai da abin nan bai gamshe shi ba za ka shaddaki ya fasa miki kai au laki ko ya karya miki wata gaba aikinsa kenan au jama'a kullum laki ko ya haɗa miki duk gaba ɗaya ga fasa kai ga kuma karya yatsa ga wani a shirri ne bidin gaba ɗayan ba nan kun ga kushe shi tai ko kushe shi ta yi ga gajiyawa wajen magana ga ɓata ga wauta ga dukkan matsaloli yana tare da shi ga dukan mata shi ne shaddake a daki? kawai buge ta ma har ya karya mata wani gaba ko ya fasa mata jiki lallai shari'a ta ce ya halatta a bugi matan an bi matakai an ce ta an mata wa'azi ba ta daina ba an ƙaurace mata ba ta daina ba ya halatta ka buge ta amma duka ba mai fasa jiki ba zarban gaira mubarrai wanda babu abin nan fasa jiki amma duka bai fasa jiki ko kuma duka kamar yadda ake dukan jaki ko bawa wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba don za su haifi ya za a yi mutum ya buji matarsa yadda ake dukan bawa da ya jire ce zai kwanta da ita wani ya ce ra'aitu rijalan ya bribuna a fa shulla yamini ina abribu zainawa ita na ga mutane suna dukan su. ni ma na kama dukan mata ta zainabu sai hannu na shanye gala ne kama shi ya ɗauka yayi ne abu ko ta ne ba za ka Allah ya kama shi sai hannu sai shanye tun da zalunci ne kaga dai wata ran Allah zai kama mu da shi shi dukan mata dukan mata yake da wannan ana samun irin wayannan maza ne su kawai dai mata su yi haƙuri in ta samu ta rabu da shi in akwai inda za ta yi wata kuma ta riga ta yi yara da shi ba za ta iya rabuwa da shi ta riga ta yi 'ya'ya da shi ba za ka duk wannan sharrin tana haƙuri kawai tana neman lada a wajen Allah ta samu aljanna kawai amma dai tana cikin jahannama a nan duniya a cikin wahala take ba miji ne wanda za a alfahari da shi mace ta son miji da za ta yi alfahari da shi a ce mai kuɗi ne ko mai ilimi ko mai kyauta ko ɗan gaye ko wani shahararre idan wajen yana da amfani a cikin al'umma ko mai sauƙin kai wanda za ta dinga yabonsa suna son irin wannan amma wancan ina Samina ta ta ce الثامنة تتكوى إن ستتي زوجي المس مس أرنم zarnau ta ce zauji زرنم mijina almasu shafa masu arnau Shafa ne na zomo. warrihu kanshi rihu zarnab wato kanshi ne na wani tsiwo da ake ce masa zarnab mai kanshi abin da take nufi almasu shafa in ya shafe ne masu arnab irin shafan zomo yake ne mana a hankali yake shafa mana mutum ne wanda zaka ji daɗin zama da shi da sauƙin mu'amala abin da take nufi kenan ko da haka ba mutum ne mai gauti gauti ba mutum ne wanda yake wato mai karimul jani ko mu jani mai sauƙin hali ko da haka abubuwansa babu tsanani babu tsanani a ciki ko da haka shi ne manan almasu masu masu arnab mai mai daɗin mu'amala kenan warri horihu zarnab shi kuma ƙanshinsa kuma ƙanshin tsiro ne da ake ce masa zarna wani tsiro ne wanda yake mai daɗin ƙanshi mai daɗin ƙanshi a nan tana siffanta mijinta da cewa mai daɗin mu'amala ne kuma mai ƙanshi wato yana da yana da abun nan yana da kanshi a jikinsa ko da haka mata suna son turare kare zama jikinka yana wari ka sa turare a tufafinka kuma ka sa turare a jikinka ita ma ta sa a tufafinka ta sa ta sa a jikinka wannan shine miji mai mace mai tsafta kuma miji in ma irin wa shi ma yana da wannan yana da tsafta to kaga anan ita kuma yabo ta yake nan ko ta yi mijinta ne Ah, wasu suna barin yanzu nan da ta ce almasu masu arna ma'ana jikin yana da taushi kar ka bari jikin ka zama mai gautsi ka samu mai mai laushi kana shafawa a jikinka kamar yadda kake so in ka taɓa matar jikin ka eh, jikin abin da jikin matar ka ji laushi ita ma tana so in ka taɓa ta ta ji ta ji laushi kana kar ka bar abin da jikin ka ba shafa mai yana wani garas garas da sauransu wannan ya zama wato abin nan aibi za ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a kuma mai wato tsafta shine abin da take nufi malati tafi'a ita mata ta tara sai ta ce zauji rafi'ul imadi dawilun najadi azimur ramadi qaribul baiti min zauji mijina rafi'ul imadi mai daukaka mai daukake ne abun daukaka ginshiki ne dawilun najadi mai tsawon wuya ne ko ka kace maratayan tukubi azimun ramadi mai girman toka ne mai yawan toka Karibun baiti makusancin gida ne minan nadi daga inda ake haduwa a hira daga shi ma sai mun koma ma'ana wannan duk kinaya ne ana ce masa kinaya ba ainihin balaga da yake zauji mijina da tace mijina rasul imani mai madaukakin ginshiki ne ma'ana abun nan danginsa madaukakan mutane wato yar dangin dan dangi ne shi Kasanin ima shi ne ginshiki ko to kakannin mutane ne maɗaukaka da iyaye so da haka kenan dangin su dangi ne maɗaukaka to haka da tawilun najadi nijadi mai tsawon maratayan takobi ne nan tsakanin kafaɗansa da kansa nan wuyansa yana da tsawo abin da ake nufi mutum ne wanda yake jarumi domin suka ce idan mutum ya zama mai dogon wuya to galibi zai zama dogon mutum in ya zama dogo ka karfa kuma zai zama jarumi ko za tana siffanta cewa mijinta jarumi ne sadauki ne sannan ajimun ramadi mai yawan toka ne yana da yawan toka kuma wannan shi ma yare. ne ne na yawan toka ana yawan girki ana yawan hura wuta dai tukunna ne yake kawo yawan toka yawan hura wuta na itace ne yake kawo yawan hura wuta yawan girki ne yake kawo yawan girki yawan baki me yake kawo yawan baki har a ciyar da su kyauta kenan kawai mijinta mai kyauta ne duk wannan zagaye-zagaye amma ita ce mai yawan toka ne sai ta koye wancan kanon so da haka yawan toka shi ne yawan fura wuta yawan fura wuta yawan girki yawan girki yawan baki don ba kai kadai kana yawan girki ba kai kadai kake cin abinci girki mai yawa to yawan baki ko yana kai mai alheri ne mai kyauta ne wannan shi ake cewa wato ainihin kinaya kamar yadda yake cewa man fi kafihi minhum anatun kamar fi kafi minhum kibabu Ina cewa wanda suke rike da abokanen gabansa ne ke aibanta ya ce wanda suke rike da takobi to kamar wanda a tafin hannunsu kamar wanda suka fa lalle ne a tafin hannunsu ne ma'anar magana mu ma'anan sa mu yadda muke ganin su muna ganin su kamar mata ne saboda namiji shi yake rike da me mashi a hannunsa ko takobi mace kuma take sa lalle a hannunta ba ta yaki ita ce to da wa'inda suke rike da masu a hannunsu mayakan da masu sa lalle a tafin hannunsu duk ɗaya ne ma'ana zan so kamar matan muke ganin su ba jarumai ba ne. kaga kinaya ne sai ce karibul baiti makusancin gida ne minan nadi daga inda ake haɗuwa ana zama a tattauna a hira wato daga majalisa kenan gidansa yana kusa da majalisa nan ma kyauta ake nufi ma'ana ga majalisa inda ake taruwa shi ko sai zo gidansa kusa da wajen saboda da ya jefa abincinsa sai kawo majalisa a ci sai cewa yan majalisa bismillah bismillah lokacin cin abinci yayi ka gano mai alheri ne kenan shi kyautan nema yake neman ta yake neman masu karɓan kyautan yake laraba suna da wannan tun kafin zuwa musulunci mutum zai je saman dutse ya fura wuta da hayaki ya yanka shanu da awaki da raguna domin matafiyi daga nesa ya hango wutan yana hango wutan kawai ya san wani ne yake gasa nama don ya karɓi bakwantan masu wucewa sai ya tafi can yana zuwa kuma ya je ya ci nama ya ci abinci ya koshi ya tafi wani ma ya ci wani ma ya zo da gobe ma ya sake dawa ya hura wannan wutan ina ga duk wanda ya zo tafiya kawai ya zo ga abinci kawai ya ci tafi za ka larabawa tun jini suna da me suna da kyauta kuma suna ba makwatansu abinci yana cewa nari wa narun jari wahidatun qalbi ilayhi yanzilu al-qidar yace tukunya ta da tukunyan makwacci na ɗaya ne shine wuta na da wutan makwacci na ma na ma'ana tukunya yake zubi yace lokacin da tukunya take tafarfasa to duk hankali na yana kan makwacci na ina Allah Allah na gama na kwasawa makwacci na shi ma yace to ka gari wannan abu yayi karanci a yanzu to saboda haka anan ta yabi mijinta ne ko cewa mijinta mai dan dangi ne sannan jarumi ne sannan mai kyauta ne sannan kuma a mai alheri ne mai yawan yin baki qalat ashira sai ta goma din kuma sai ta ce zauji malikun wa ma malikun malikun khairun min zalik lahu ibilun kathiratul mubarak Mabarik, mubarak qalilatul matarih idza samina sautal muzhar aiqanna annahunna hawalik qalat al ashira wato ta goma tace zauji malikun miji na sunansa maliku wannan sunan miji ne ta ce wa ma malikun waye malik ne malikun khairun min zalik ai maliku ya fi wa'incan duk mazajen da aka ambata ita kuwa za ta kone mijinta ne ta ce hu ibilun yana da raƙuma kasiratul mabari masu yawan durkuso wato kullum a gida suke da an yi baƙo kawai a kama a soke raƙumi a yanka a fede a bada nama duk wanda ya zo kawai nema a yanka a fere ba wai sun tafi jeji in wani ya zo kawai sun tafi kiwo ta ce ai sun tafi kiwo wallahi da suna nan da sai a yanka maka a'a kasiratul mabarik masu yawan durkuso ne al mabarik shine wurin durkuso inda ake durkusar da raƙuma suke zama qalilatul masarih masu yawan kiwo masu karancin kiwo ne ba ka fita da su waje ana kiwon su a jeji ba saboda me ana ɗaure su ne don a yi kyauta da su mana mijina mai yawan kyauta ne abinda take nufi ta ce iza samina sautan muzhar idan raƙumansa suka ji sautin mai goge ko mai garaya shine al-muzhar al wanda ake bugawa yi kanna sai su yi ƙinin hawa ne cewa sun halaka ma'ana sun san za a yanka su suna jin wani goge ko wani abu da aka buga kawai sun san cewa za a yanka su saboda asalin wannan gogin da makiyara kuma suke suna yi ne don su kora su zuwa wajen kiwo suka zuwa ana kaɗawa ana kaɗawa sai a tafi kiwo da su to su kuma raƙumar mijina in sun ji wannan gogin sun sai yanka su kawai za a yi kyauta da dama kuma haka mijinta mai kyauta ne mai alheri ne kuma ba abin da za a yi ba mutum da shi fiye da ne a ce masa mai kyauta duk a kyawawan ɗabi'u duk zamanin jahiliya har zuwa yanzu in an ce maka kai mai kyauta ne to an gama maka yau shi yasa suka ce amdahu baitin qalatul arab baitin da yafi kowanne yego wanda laraba suka faɗa shine gaban nan qaulul jarir baitin jarir yake cewa alastum khayra man rakiba al madaya wa andal alamin butuna rahim ku ne fiyayyen waɗanda suka hau abun hawa ko ku ne fiyayyun waɗanda suka miƙa tafin hannu wato wanda suka ba da kyauta ke in ake mutum jawadun bai kyauta ne an gama yabonsa ke sa maza su masu abuwa suka ce kana a jiwadar na ya fi kowa kyauta ya fi kowa wa kana a jiwadar mina rikin mursala ya fi ainihin iska wanda aka aiko ta kyauta mai shiga gidan kowa a ji sanyi to kyautan sai na game kowa kowa da kowa sai ya ce abin nan ya hadiyatu ashara ta goma sha ɗaya ta ƙarshen sai ta ce ita ta yi bayani da yawa fa ummu zar'in ne ta ce zauji abu zar'in ma abana mijina shine baban zar wa ma abu zar'in waye abu zar'in anaka min huli uzunayya ya motsa wato abunan eh, gulagulen kunne na mana yana siya min gulagulen ina sawa a kunne na ya motsa sai yanzu gulagulen kullun suna nan ba a canja. ai an dade ba a siya ba nan amma yau a kawo sabi a motsa a cire yau a kawo a sa kullun cikin gulagulai take sai ku ji labarin za ta bayar wa mala min shahmi abu zayya kuma ya cika daga kitsin jantsena nan ma'ana ya cika min kitsin jantsena ma'ana yana ba ni abinci da kyau in ci ina yin kiba ina gina min jikina wani yanka zama matarsa ta baɗe ta buɗe ta zama ƙashi da rai to kasa akwai matsala kenan ko akwai matsala inda ba rashin lafiya ba ne waba jahani ah, ya faranta mini rai fa haƙi laye nafsi sai raina ma ta faranta ni. ko kuma bajahani ya girmama ni wa bajahat nafsi sai raina yayi girma ne farin ciki da haka ma'ana mijina yana kaddara ni kalmar baja tana zuwa da ma'anan faranta rai ta zuwa da ma'anan girmamawa duka ai suna da rinka juna idan miji yana girmama matarsa to zai sa mata farin ciki to ya girmama ni ni ma har naji a raina cewa ni mai girma ne su mata suna son a koda su ko ƙarya kake yi kawai ka koda su kawai eh in ta yi ado ka ce ka amma wannan abu don ya yi kyau kan ka ani ban gane ki ba ma ina ɗauka wata bakuwa muka yi kuma alhalin ka gane ta sai ka ji daɗi kuma ko ta san ƙarya kake yi za ta ji daɗi kuma ya halatta ka haka kaɗin ko ƙarya ne hadisi ya halatta kai matan ta ƙarya amma irin wannan ƙaryan wanda za su faranta rai su gyara zamantakewa wanda ba zai tashi maka ya zama matsala ba ko da haka ta ce na yana girmama ni har ni ma na ji cewa fa wata ce na jin gaji a raina ni in fa na haɗu wata ce haka yake girmama ni wajadani fi ahlin gunaymatin ya same ni a cikin ma'abota raƙuma yan abin da ba raƙuma ba awaki tumaki da awaki yan kaɗan ma'ana ni iyayena masu kiwon tumaki ne kaza masu kiwon tumaki a larabawa su ne miskinai kenan bishikin a can gefe fa ja'alani fi ali sahilin sai yi cikin ma'abota kukan dawakai masu masu mallakan dawakai wa didin da kukan raƙuma masu masu raƙuma da dawakai wato ni fa iyaye na awaki suka sani kiwon awaki amma sai gashi na zama mai garke garke na raƙuma da garke garke na dawakai wato nayi arziki a karkashin sa wada'isin kuma ya sanya daga cikin masu takawa wato yana nufi shanu kenan wasu zuwa su tattaka amfanin gona don a cire tsafa saboda haka ya sa ni a cikin a cikin wannan na zama mai arziki kawai wa munikin sannan kuma mai tacewa wato shi tsaban sai an tace ta an tace ta mai kyau ake ci ba marar kyau ba saboda haka ana cikin duk wani marar kyau a bar tsaba wanda yake wato ainihin mai kyau alama kenan ya sanya ni cikin mawadata mawadata sun suke cin abinci mai kyau za a ganshi tace ce wanda yake fes fes fa indahu aqulu a wurinsa ne nake yin magana fala uqabba ba za a muna nani ba wato ba za a ce dalar shi mai kai wannan maganar naki ba daidai wani a in na faɗa yana daraja magana na kuma ta suna son ka kimanta ra'ayinsu ka daraja ra'ayinsu yanzu aka musu gyara ka musu a cikin wato ainihin hikima ko kai dariya kawai sun faɗi magana me kake dariya a babu babu sai da ba ka ce to ke ba ke ya zaki kike kaza kaza kaza amma ta ba ka dalla ki mai ko kun ci to ta wallahi kaga daga nan an samu matsala to baya mata haka baya mata haka sai kai ta nuna yatsan da amma ba zan tsaya ba kan saboda haka waje da ni fi abin da eh, wada'isin ko wanda wa qulu fala uqaba wa arqudu kuma a wurinsa ne ni mata in ji mu zar'in nake bacci wajen abu zar'in fa a tasabbahu har in wayi gari wato ne bacci har asuba ba a taji na da sassafe ta ki kawai girki ishara ki wanke wanke a ina da mai mini zan yi bacci na har gari ya waye masu aiki a gidan su tashi su yi girke girken su su yi shara su yi wanke wanke a girke in na tashi kawai in tashi in ci abinci na an gama jefa abinci dai dai dauka in kai wa mijina kun ga tana cikin wadata da kuma ne ce don kawar ya talaka karkace ya ah, waya da ya talaka ne yanzu mai daga ta ma za ka masa ka sa akwai irin wayannan yanzu akwai masu kuɗin da har yanzu ba su kai iyalansu makka ba waya zai ya kai matarsa makka Allah ya sauke yace wa ashrabu ina sha fa taqammahu kuma ina cin ainihin wato abun nan alqamu shine me shine alkama in ci in sha nan kawai bani da wani matsala ina ci ina sha bani da wani matsala bani da wani damuwa dangane da abinci da abun sha da wurin bacci ina ina yin sa ishishe bani da takura kaga ta shiga cikin wadata kenan ta gama da bayanin mijinta sai ta ce ummu abi zar'in wato baban mahaifiyar abu zar'in ka umu zar'in ake son a ce wannan abu zar'in ba daidai wani umu abi zar'in kamar kuma ya ƙara maimaitawa duka na kuwa haka ne umu abi zar'in ba umu zar'in ba Ko umu abi zar'in maman abu zar'in kama umu abi zar'in wace ce maman abu zar'in hukumuha rawajihu hukumuha wato eh, burganinta. ne wuraren da take ajiye kayayyakin ta kaman ka ce akwati ko ka ce kanta irin wardrobe din nan inda ake ajiye kaya to rawajihu masu fadi ne masu girma ma'ana tana cika kaya tana cika ɗakin da kayan sawa ka ga shiga ɗaki ka samu eh wanje ba radahu eh radahu ne nake ni rawajihu ne radahu masu fadi ne masu girma ne ma'ana dai tana da kayayyaki wanda suke mai masu yawa ta samu arziki na kaya ko ina tana tana cika ainihin wuraren ajiyan kayanta wa baituha fasahu fasahun wato dakin ta ko mai yalwa ne fasahun ne ba fasahun ba ba wanda ne tafsahu yafsahi Allahu lahu saboda haka tana da gida mai faɗi kaga alaman babban gida alama ne na wadata ma'ana tana cikin ne tana cikin wadata to sai ce ibnu abi zar'i sai dan abu zar'in fa mabnu abi zar'in waye dan abu zar'in dan dan su kenan ko mabda'uhu wurin kwanciyansa kama salli shadbatin wato kaman takaccen ganyen dibino ne wanda aka sharfe ko kace sharfaccen ganyen dibino ka san da katifa in za a yi ta ana sa reshen dibino nan ne jaridun nakala hadda wannan itacen da ganyen dushi ake cigawa amma kuma duk da aka ci gaba ne aka ji ma baka kwanta a zawa. ba amma za ka dinga jin wani ɗan tauri-tauri to shi kuma sai an cire itacen iya ganyen kawai ake samu yanzu kai kuma akan akan me kake kwanciya kan kushi kan abu mai laushi to kaga anan tana faɗa ne cewa shi wurin da take kwanciya wurin da yake kwanciya wuri ne na ni'ima ci wannan yaro wuri ne mai laushi kamar a ce kamar ka ce kan katifa wa tushbi'uhu zira'u dafra kuma dan karamin akuya yaron akuya yana kotar da shi ma'ana shi ba mai yawan cin abinci ba ne yabon sa kake yi me yake kawo yawan cin abinci ne galibi fa babu ne babu ne za ga masu kuɗi ɗan kaɗan kaɗan suke saboda mai so abincin gashi na wadace ma ka riga ka cike kawai ɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi kenan amma talakan ya samu plate da ya ƙara ya take ƙara ma saboda an daɗe ba haɗu ba saboda na zo wani taro haka ake ganewa ɗan ɗan ɗan kaɗan yake ji sai ƙoshi, kenan dama wadatacce ne kenan bai da matsalar yunwa sai ta ce bintu abi zar'in sai yar abu zar'in fama bintu abi zar'in wace ce yar abu zar'in yar kenan mace dawu abiha wa dawu ummiha tana yi wa babanta biyayya tana yi wa wata biyayya wa min ukisa'iha kuma ta cika burgunta ma'ana tana da mai kiba ta koshi ba yunwa a jikinta kenan wa ghaizu jaratiha kuma bakin ran kishiyarta ne saboda mai saboda kyanta da ni'imar da ke jiki da in kishe ta tsakar ta kai ta fata rai jaratiya na ana nufin ha saboda babanta ya kiwata ta babanta ya ni'imta ta da haka in kishe ta ta sai ta ji wani iri haka kishi ya shige ta ina ma ita ma ta zama irin wannan kun fahimci bayani sai ta jaratu abi zar'in jariyatu abi zar'in sai yar gidan abu zar'i mai musu hijima ku yangan su kenan ta ce fa ma jariyatu abi zar'i mamakin yangan abi zar'i la ta busu hadisan ba ta yada magana tafsitan yadawa wato ba ta daukan sirrin mu ta kai wani wuri daga cikin aibin yan aiki ko direbobin masu kuɗi shine yada sirrin iyayen gidansu ko da haka duk abin da ake a gidan ya sani ko ta sani ko ta je tana yadawa to an samu matsala ko dai yana yadawa an samu matsala to anan ana yabon shi ma yaron gida ya zama ba mai yaɗa sirri ba to abun da ya ji shi kenan ya ajiye shi a inda ya ji shi idan ta kama tsakaninsa da mai gidansa sai wannan yi wannan taɗi to da haka ba a yaɗa sirri aibi ne shi wani idan ka cewa wale sani zirri jari ta kaji to da ba a son a dinga yaɗa sirri ko ana ana satan wani sirri wala tanfutu miratana tanfisa wato ba ta ɗauka tamfutu daga annabtu fura ne amma na jin ba ta ɗaukar mirata na abincin mu ɗauka ba za ta dinga mana ha'inci ta mana girki ka dinga ɗauka abinci tana kaiwa gidansu ko tana koyewa tana kaiwa wani wuri ba ba ta satan abinci kawai ko a fito ko kuma cin ta dafa ba ta yin haka wala tamla'u bainana ta'ashishan ya kamata a zama ya zama tana ne ma ko na ku duk matsalan duk bugun irin na irin nawa ne su ku gyara bai tana ne wala tamda ubaitana, ba ta cika gidanmu ta tashishan da ciyawa daga al'ushu wato ba ta barin ba ta barin dotti a gidan da kaga dotti za ta share da zaka dotti za ta share amma in ba a sharewa gidan zai zama kamar sappo wato sheka irin na tsuntsu to ba ta cika gidanmu. Amma na tana aikin ta irin yanda wato ainihin ya kamata قالت أم زرع تتشي خرج أبو زرع أبو زرع يا فتاة wal awtabu tunbaku ɗan awtabu tunbaku dan shine wato salka ta nono wal salka na nono wato butan da ake ta nono irin na fata rabunan tunbaku ana ainihin girgiza ta domin tace nono a tace nonon a cire abin da yake ba nono ba a cire dakashi ko a cire wani abu daban saboda haka kenan shi tacikin nono yake sha haka ya fita wato ya sha nono mai kyau ya fita ita ce falaki ya mura'atan sannan ba za ta kawo wani abun ma jije masa da kai na ya sake ta a ƙarshe ya haɗu da wata mata da ya ganta sai ya ga tafi masa ummu zar'in din sai ya sake ta ko da haka falaki ya mura'atan sai haɗu da wata mata ma'aha waladani tana da yara guda biyu lahanata kan tsadeni yara guda biyu nan kaman ƴaƴan zaki guda biyu ya'yan zaki wanda muka yi bayanin su a can masu dan wasa wasa yal abani suna wasa min tati ha a karkashin tsakiyanta alkasar shine kuɗi amma a ce karkashin kuɗi suna wasa bi rumana ne da abun nan da rumman guda biyu rumman wani ɗan itace ne suna wasa da rumman guda biyu suna rike da shi haka suka fassara shi rumman ɗin kawai ko suka ce a ma'anansa tana abin abun nan suna tana rike da yaranta biyu amma kuma tana tare da nononta kamar rumman madaidaitan nono kanana haka kamar rumman ila abin da ya ja sa kenan so da haka da ya ganta fatallaka ni sai take ni wani kaha sai aure ta hujjabun da ta yi nan take fa nakatu da hu rajulan bayan sa sai na aure wani mutum sariyan sariyan wato mutum wanda yake madaukaki shine ma'anar sariyan jam'in sa madaukaka shugabanni suna cewa la yasuhu nasu fawban la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu mutane ba ta kyau in babu shugabanni shi shugabanni jahilai ne kuma kaman ba su da shi ne to da ka sai ta sai ta aure wani mutum sariyan wani madaukaki rakiba shariyan wanda ya hau doki da yake tafiya daidai ba tare da ya kosa ba shine ma'anan shariyan wato yadda shi fi mashayihi yana tafiya daidai yadda ya kamata ya shiri ya tasharra fi mashayihi shi ne ma'anar shari'a wanda tafiyansa daidai wa daidai doki shi wanda ake so ba irin mai gajiyawa wa aka za khatiyan wato ya riki mashi mashi khatiyun ai rumbun khatiyun ake nufi saboda alkhat wani gari ne a can wajen abin bakin kogi na umar, kasar umar da ne sai aka ce khatiyun wato maki ke irin na wannan garin kama a ce suhuliyu kiran yaman to da haka sai yana rike da irin wannan maki din wa araha alayya na'man sai ya koro mini wasu dabbobi sariyan masu yawa wato ya bani dabbobi masu yawa shi mijin da ta aura na biyun fa ya baka dabbobi masu yawa mutum ne mai arziki kin wadani min kulli ra'ihatin zawjan daga dukkan dabbobi masu tafiya irin masu da yamma za su dawo gidan na masu dawa da yamma gida shine ra'iha sai bani zaujan mace da namiji ko ne dabba ko ne masu dawa ne garke mace da namiji mace don nima in haɗa garke kenan da bani dabbobi shi ne arziki babba a wannan lokacin wa qala sai ku kuli umma zar'i ci abun da kike so ya umma zar'i wa miri ahlaki ki aika wa ƴan uwanki abinci ne ma'anan wa miri ki aika wa ƴan uwanki abinci namiru a kana gun? so da haka kaga yin mace tana aika wa ƴan uwanta abinci ai tako ne kina a gidanta rikici abun da kike so kuma ki ci gaba da turawa iyayenki da yan uwanki abinci kun ga wadata dai ta kai wadata sai ta ce falau jama'atu kulla shay'in adani da zan tattara duk abun da ta bani shi abun da ya bani shi wannan mijin na na biyun ma balaga asghara a abi zain to kiman sa aure na bai kai dan karamin ƙuryan abu zar'i ba ta tina mijinta na baya duk abun da na tattara ba abun da bai mini mabiji da na aura na biyu amma wala duwa na abun in na haɗa shi da kai kiman ƙwariya na Abu Zarri ba wato har yanzu da ita Abu Zarri take so komin arzikinsa akwai ɗabi'un da Abu Zarri yake da shi ita ba ta da shi tana tunani, shi ba shi da shi tana tunanin wannan shi ne ke cewa mal ubu illa lil habibi awwal masoyi na farko shine masoyi in ka rubu da shi shikenan na biyun sai dai ka ka lallaba kawai in ta rabu da shi sai dai ka lallaba saboda haka tace duk abin da yake bani nan wallahi ni hankali na yana kan Abu Zar saboda haka bai kai ɗan karamin ƙwarya da na samu a gidan Abu Zar abin da ya ni Aisha. Aisha sai ta ce, Rabbi Allahu an hala da daita faƙala ne Rasulullah ta sai manzo Allah ya ce, duk wannan kisan fa, manzo kuma ya zauna ana ba shi wannan kisan. Matansa suna matarsa tana masa hira, labarin mata mata ne suka shigo gida goma sha ɗaya kowace ta faɗi a halin mijinta manzan sama kuma ya tsaya yana sauraron ta ɗaya bayan ɗaya wani amfani zai yi ɗaya bayan ɗaya amma ya yi amfani sai manzan sama sai ya ce kun ku da ki ka'abi zar'in li ummi zar'in to duk labarin nan da kika bayar gaba ɗayan su ni yanzu ni a wajen ki kaman abu zar'in ne da ummu zar'in sai ya zaɓi mijin da ya fi kowanne alheri wanda ba za a manta alherinsa ba yake to haka nake a wajen ki ke matata amma haka yake a wajenta a wajen alheri da me da soyayya amma ba a wajen saki da kwaye baya ba ai a ƙarshe ya sake ta ko ya sake ta kwaye mata baya ba da ita hatta je ta aure shi ya aure wata mata amma yace ina ni aure na kaman Abu Zar ne ki. amma a wajen soyayya da alheri shi ke nan magana ta kare za ka kai baka zama kamar um, abu zar'in a wajen umu zar'in haka da kake son ka ake son ka zama a wajen matarka duk inda take ta dinga ta dinga yabonka in ta ji wasu gidajen ta dinga tausayin su in an zo ana kawo matsaloli ita kuma sai dai ta kawo ta kawo alheri sai ta tamu kan sai mu gode wa Allah in ta za ta kawo baki ma wata mata ta ja ah, ki kan faki gode wa Allah baki da abin da zaki faɗa to haka ake bukatan namiji a gidansa kuma in kana yi daidai gurgurdon ka an sani ko da baka da arziki in kana yi daidai gurgudunka to za a yi ba maka mace ta fahimci lalle kana yin iya kokarin ka ko baka da shi to za ta yi ba maka akan wannan abu matukar ba butulu bace to amma in baka kokarin ka ko da kana da shi din baka yi ko kuma baka da shi amma kawai kai ka dogara da talauci kawai kai ba za ka yi ba to daga nan ka lalata zamantakewan ka da matarka wannan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh